من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأتمت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهدة أو غائبة أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلما خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل شاء مستقام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سحرك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا وغفر لنا ورحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا دنيا وأخرى واشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم وفقهم لآياتك وارزقنا برهم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim muna nan darasinmu cikin sha'anayya addu'a ga musulmi, addu'a ulil musulmi babin addu'a lil muslimin babin bayanin yin addu'a ga mutane musulmi wato yin addu'a ga musulmi a cikin wannan babi muka kwana wa muslimin muslimina da yasa aka ce a yi musulmi addu'a wato wani musulmi bai iya addu'a ba wani kuma damuwar da ya shiga ciki ba ta bari shi addu'a to aka ce ku da azzauna wani wuri kuna can zaman ku ko makaranta ko masallaci ko wani wuri dai na daban to ku yi addu'a ga musulmi wayanda adda matsaloli Allah ya ba su mahita wa mina musulmina man arikahum alfaqaru cikin musulmi akwai wanda talauci ya halaka su kusan talauci shi an na to cikin musulmi akwai wanda ya kone su wa aqadatuhum alhaja kuma bukata ta zaunar da su babu abin da suka iyawa saboda bukatar su ta yi musu yawa suna can zaune ba su san inda za su sa kansu ba wa minhum man qad la yajidu libasa yawari cikin musulmi akwai wanda bai samu tuwayi tuwayi ya kaso wanda zai sa jiki ne bai san wanda zai yi same su ba aw maskanan yawihi akwai musulmin da shi ko gidan da zai zanna shi an bai samu gida wanda zai taro shi ba au da aman yushbi'uhu cikin musulmi akwai wanda bai samu abinci wanda zai ci ya kosar da shi a waye guzihi ya ciyar da shi ya ci ya koshi bai san wanda zai ya samu abinci wanda zai ci ya koshi ba au sharaban yarwi wani kogarin su ruwa ababu bai san wanda zai ya samu ruwa wa'anda zai sha ya koshi ba bal minhu man adrak man adrakahu hatahu yace cikin ma musulmi akwai wannan mutuwa ce ta cin mai fi maja'ati muhlika cikin yunwa mai halaka shi yunwa ma ta halaka shi kun gani yanzu idan ka shiga wani wuri sai ka ga wasu mutane kamar da asibiti sun ka taso kuma yunwa ta ba wani abu bane na ta wani wuri wata rana na ga wani mutum ya taho mana gaisawa na aza da asibiti ya taso yana batun in ce yaya jiki sai dai Allah ya tsare ni ban ce yaya jiki ba sai wani ya taho wanda shi ma da bai gane ba sai ya ce mai wani yaya jiki sai ce wa ka ce ma ya jiki shi ma an kai rashin lahani sai sun ka kama haɗa ni ce to Allah ya tsare ni inda ni na nace mai ya jigi sai a ce irgini na na kai baki malayin mutum na mai kauri amma ran nan da na gane kai ɗaya annan ya yi tsawo ya ta yi kamar ba shi na ba ya koma kamar kare Ya rame sosai a shewa yin wata lahiya laushiki yin wata to akwai musulmi waɗanda Allah ya jarrabe su da irin wannan a yi musu addu'a Allah ya ba su abinci wa qadin mufji'in akwai waɗanda fari mai tsanani su ko ya same su garin su ko fari an kai ba su samu halin noma ba to duka waɗanda da mun lissafta fawon da hajatin ila da awatin sadiqa suna da bukata ga addu'o'i ta gaskiya do waɗanda suna da bukatoci ga addu'o'i na gaskiya bi an yi guni Allahu faqirahum wannan sai yana buƙatar a mai addu'a su Allah shi wadata shi wa yashbi'u ja'i'ahum mai majiyacin wannan majiyin wannan Allah ya kosar da shi ka yakasu ariyahu mara tawahin nan suna da buƙatar a musu addu'a Allah ya ba su tawahi wa yasuddu hajatahum wayanda adda buƙatoci da ya babu da zasu suna da buƙatar a musu addu'a Allah shi ba su mahita wa ya kashe ba faƙatawan ya kuren ya ciyarsu ila gaira zalika zuwa dai wasu wasu abubuwa waɗanda ba waɗanda ba min anwa'il ihtimali na nau'in abubuwa waɗanda suka nuna kulawa bi Musulmi na, da al'amuran musulmi wa hubbul khair lahum da kuma son alheri ga musulmi ba wai sai malamai ɗaya ka wannan addu'a ba har da yare 'yan makaranta wato yana da kyau su rika tunawa da irin waɗanda duk akwai su garin kowanne da ka gani garin su akwai irin waɗanda mutane to ya yi ƙoƙari ya yi musu addu'a Allah ya ba su mahita domin damuwa ta so ga sun shiga ciki wadda'a Ilahu suna buƙatar a yi musu addu'a wa zalika kulluhu mundaliqun min ar imaniya wannan duka ya ciro ya hito ne daga haɗin kai ta imani Allah ce ta jima'un wanda ta haɗa musulmi wuri guda wato allifa bai na hon ta haɗa kansu tsakaninsu ta sa son juna tsakaninsu ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce inna malmomi nuna aka wato dama momi ne fa ‘yan uwan juna ne inna malmomi nuna aka wato dama momi ne ‘yan uwan juna ne’ saboda haka sha'anin dan uwa ko da dan uwa ne wato ya taimaka mai ga alheri saboda haka wanda duk Allah ya taimaka su shi wa musulmi addu'a su ma Allah ya taimake su ya ba su mahita yanzu kun gani ga da zaune tare da ku shiga shige cikin inuwa Wasan su ma honka na bugun su bayan inuwa kawai har da honka ka bugun su wasu na can cikin rana rana na ta bugunsu tun suna zuwa zuwa ya yi hituwa har ya gaji a bari zuwa ya yi hituwa har ya gaji da kai ne ya bari ya kace don ya san ba a tsaya da dan mai inuwa to ku yi musu addu'a kun ga ku na farko dai Allah ya ni'imta ku halin da ake ciki yanzu dai kun ga Allah ya ni'imta ku Allah ya yi muku ni'ima Allah ya yi muku baiwa wannan baiwar da ya yi muku ya kamata ku yi mai godiya da ita wannan baiwa ce babba ya muku ga kunan zaune cikin yanawa kuna cin daɗin ko dai ciki bai yi da cika ba kaɗan na ya rage daɗin inawa na ifai to ku yi ma Allah godiya kuma ku yi ma ‘yan uwanku addu'a waɗanda ba su samu da kun ka samu ba wa ƙala ta'ala kuma ɗaukin sarki Allah ya ce walmomi nuna, walmomi nata. mumine maza da mumine mata ba ba'dhum awliya'u ba'd sashen su majibancin sashe mumine maza da mu'mina mace sashen su majibancin sashe na wa bil hadisi cikin hadisi ya kula sallallahu alaihi wasallam za Allah yana cewa masalul na misalin mu'minai fi tawaddihim a cikin soyayyarsu wa tarahumihim da tausayinsu ga juna in dai mu'minan ne to matsalar jasadi kamar misalin jiki guda ne za su shaka min hudun in gaba guda ta yi ciwo ciki ta da alawusa irin jasadi sauran jiki zai game da shi bisa hali da rashin kwana wal humma da zahi idan abin na mutum ba ya da lahiya wani bangare na jiki ne bai da lahiya bangaren nan na jiki ne da bai da lahiya duk sai ya gani da sauran ɓangarori. lokacin da ƙawa sai ka ciwo sai ka ga kai nai bai iya kwana gashi ƙarshen ƙawa ƙarshen jiki kawa ita ta ka ciwo in an yi sama ƙarshen jiki kai amma tun daga harkon ga da awon ga tawa da ciwo can wajen kai duk bai iya kwana sai ka ga mutum ya kai sahi bai yi kwana ba duka jikin ba wai wannan gafar da ba ta da lahiya ita ta ba ta yi kwana ba duka to duk ciwon da ya shahi kowace gaba ta jikin mutum ya shahi kowane bangare to haka nan sha'anin musulunci da musulma yake wato duk abin da ya shahi wani musulmi guda ko ya shahi sauran musulmi saboda haka abuna wanda ya zama kamar dole da kowane musulmi shi ya addu'a ga dan uwa ne musulmi shi mai fata alheri ita addu'a Allah ka gafarta wa musulmai maza da musulmai mata da mu'minai maza da mu'minai mata masu da cikinsu da matattu mutum shi ta mai kawo idan ka yi addu'a kacce Allahumma gafir lil na walmomina ce wato walmusulmi na walmusulma ce idan ka yi wannan addu'a kawa daya ka samu lada ga dukkan musulmin da an ka yi da wanda za a yi nan gaba mai rai da wanda ya mutu an baka lada kan ko guda kowane guda daga cikinsu an baka lada kai ne kun ga wannan bida ce babba saboda ka nuna kishi ka nuna kishi ka yi addu'a ka ce Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat ka nuna kishi to wannan kishin da kan nuna na musulunci to Allah ya ce a baka lada adadin kowane musulmi da Allah ya yi da wanda zai yi nan gaba wasabata anan nabi anan nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga annabi man hadisi abi Musa al na hadisin Abu Musa al radiyallahu anhu kan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah yace al-mu'minu lil mu'mini mu'mini game da dan uwana ne mu'mini kalbo ne kamar gina ce ya shuddu ba duhu ba da sashin sai yana karfafa sashi kun ga bulon yana karfa bulo na biyu don ga ga bulo na ƙasa aka ɗaure na biyu to haka nan wa kun ka ga ginin nan wata na rike wata haka musulmi yake wani na haɗe da wani wa rawar kuma Dabrani ya to ana bi musa al-ashari radiyallahu anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu abu musa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan tu'minu ba za ku yi imani cikakke ba hatta rahamu sai kun nan masu tausayin junanku wato imani bai tabbata ga mutane sun sai sun zan masu tausayi ka bar tunanin kai a tausaya ma kai kowa ka tausaya ma wanda ya tausaya ma shi mai tausayi na kai kowa ka tausaya ma bale a gane kai mai tausayi kake kai ma to kowa ya tausaya lan tuminu imanin ku bai tabbata bai cika hatta tarahamu sai kun tausaya ma junan kalu ya rasulullah sai suka ce ya manzo Allah kulluna rahima ai kowannen mu mai tausayi na mu ai masu tausayi mu duka kala innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibuhu yace ba yana ni tausayin ɗayan ku ga aboki ne ba ayin ba rashin imani yawa mutum yawa baka aboki ne ai dole ya tausaya mai ku. aboki ne ai dole ya tausaya mai ayin ga mutum ya zan bai tausayin aboki ne rashin imani yi yawa ba shi ne kabihi ba walakin na rahmatun nasi rahmatul ama sai dai abin da na kani tausayin mutane tausayi wanda ya haɗa kowa da kowa ku tausaya mu kowa gwargwadon iyawa kowa ku tausaya mashi wannan shi abin da aka yi wala hadisu bi hadha al-ma'ana kathira hadisai a cikin wannan ma'ana hadisan na da yawa wayan bagi alal muslimi ya kamata ga musulmi an ya kuna maraiya ya zama mai kiyayewa ya kamata ga musulmi ya zama mai kiyayewa li huquqi akhwanihi al muslimi da haƙoƙin ƴan uwa ne musulmai ya kamata ga musulmi ya zama mai kiyayewa ga haƙoƙin ƴan uwa ne musulmai muhibbal khair lahum ya zama mai son alheri ga ƴan uwa ne musulmai rahiman bihin ya zama mai tausayi ga yan wane musulmai aduhan alaihim mai tsananin tausayi gare su da iyallahu ya zama yi musu addu'a bit tawfiqi was da ko ya kamata ga musulmi ya zama mai yin addu'a ga yan wane musulmai Koyaushe yaushe bit tawfiqi su yi muwafaqa was sadadi su yi abinda daidai. wal khairi yi musu addu'a Allah shirya su ga alheri wal falahi da rabbanta wasalahi da gyaruwar hali wale kama da daidaituwa ga shari'a yace ya kamata ga musulmi ya zama koyaushe wannan yana cikin zuciya sai game da yan uwa ne musulmai saboda haka ku masu tausayi ga yan uwa ku musulmi yaro da manya babba da yaro ana so kowa ya zama ya tausayi babba da yaro ana so kowa ya zama ya tausayi Allah ka ƙara mana tausayi Allah ka ƙara mana tausayin junanmu ka ƙara mana imani da lahiya ka kyauta shi halayenmu ka kyauta shi ɗabi'unmu ka sa aljanna makomanmu to wannan babi kun ga nan ya ƙare shi wannan babi sai babin mana gaba mai bi mai al-istighfaru lil musulmi wato babin bayanin istighfari ga musulmi wato ana so musulmi ya zama yawan istighfari ga yan uwa ne musulmai al istighfaru lil musulmi yawan istighfari ga musulmi idan ka zan baka da manowa ta shiri ga kowa daga cikin mutane ka ta alheri ta ga kowa daga cikin mutane baka da manowar shiri ga kowa daga cikin mutane to Allah subhanahu wata'ala zai taimake ka Allah subhanahu wata'ala zai maka jagora Allah zai daidaita ka ga abin da duk ya kaso yana yadda da shi kuma matsalolinka da lalurorinka da ka karɓa ga Allah za ka sami su sauƙi don ba ka da haushin kowa daga cikin musulmi cikin musulmi kowa bai baka takaici sai dai sai ta takaicinka duk wanda ya ga a kana iya mai wani abu baka yi bai sai ta shi takaicinka kai baka takaici ne kana nan kana tunanin wa Allah zai ma da Allah zai taimake ka ka taimake shi kana nan kana wannan tunanin? shi ko da abu bai kawo gare ba yana nan yana jin takaicinka shi kullun cikin komawa baya kai ko kullun cikin cigaba don kai mana haka kullum mai kyauta shi ko tashi muguwa ta da ya ga bai samu sai ce baka so kai ko Allah ya sani kana so ne kuma kana da nihin ka taimake shi Allah bai kaddara ba kuma shi ka kaddara duk sanda ya baka dama kuma yi za ka yi shi ko yana can bai san mana haka ba bai kai mana haka irin tashi ta suna sai yana ta jin takaicin ka duk harare ka sai a rubuta mai zuri kato ya koma harara ka rubuta mai zunubi kato kai ko in ka gani sai kai mai bushasha rubuta ma lada katon ya shi a rubuta mai zunubi kato kai a rubuta ma lada katon ya kun ga babu da rayu a zama dai babu da rayu a zama dai ka riga ka shiga gaba ne da niyya mai kyau aka samu abubuwa duwa inda aka nema da niyya mai kyau kai niyya mai kyau tsakaninku da jama'a kullum ko ban manuwa mara kyau manuwa shiri tsakaninku da jama'a ko yi mai kyau ta alheri tsakaninku da jama'a a taƙaddama bayanu ahamiyyatu il musulmi ya gabata bayanin muhimmanci addu'a musulmi da gairihi ga ɗan uwa ne da gairihi ga wani ne min al musulmi cikin ƴan uwa ne musulmai bayani ya gabata game da muhimmancin musulmi shi ma dan uwa ne musulmi addu'a bil magafira da neman gafara wa tawfiqi da muwafaqa wal hidayati da shari'a wa sadadi da daidaituwa wa nahu zalika da abin da ya kama da wannan ya gabata babu ya gabata game da wannan cewa musulmi yayi ma yan uwa ne musulmi fata ta alheri yayi musu addu'a ya roƙa musu gafara Allah watafiki ya musu addu'a ya roƙa musu muwafaka ga Allah wal hidaya da shari'a Wata Dadi da daidaituwa wa nahu zalika da abin da ya kamata da wannan wata taqaddama da isharatu kuma ishara ta gabata anna hajjatar jami'i ila zalika mashirka lalle tarayya kowa da kowa ga wannan mashirka tarayya ce wanda aka yi tarayya wato bukata ce wanda aka yi tarayya da ita wadda kasan kana son a yi ma addu'a ta alheri to wa'annan da kaka son su yi ma addu'a ta alheri su ma suna son kai musu addu'a ta alheri wannan bukata ta shirka wadda kowa ya shiga ciki ba kai ɗaya na wadda kasan kana son su yi maka addu'a ta alheri to haka nan su ma suna son ka yi musu addu'a ta alheri wadda duk kasan kana son mutane su yi maka alheri to hakanin su ma suna son kai musu alheri ba wai mutum guda ɗaya na ka san alherin ba ba mutum guda ɗaya na ka san alherin ba duka kowa da kowa yana son alheri abin nan fa kama annal muslima kama wanda yake shi musulmi bi hajatin ila da awati akhwani musulmi ne shi yana da bukata zuwa ga addu'o'in yan uwa ne musulmi zuwa gare shi kama wanda ya zama kowane musulmi yana da buƙatar ga addu'o'i na alheri zuwa gare shi daga ‘yan uwa ne musulmi. To, faka zalika ikhwanuhu al-musulmi na bi hajjatin, su ma ‘yan uwa ne musulmi suna da buƙata ila zalika zuwa ga wannan. Wato, wadda zan shi musulmi yana da buƙata ga addu'a ‘yan uwa ne musulmi. to haka nan su ma musulmi suna da bukata ga addu'a ta shi ma musulmi duk alherin da kaka fata ga mutane to mutane su ma suna fata irin wani alheri da gare ka zuwa gare su wauta ne wato wauta ne shi mutum ya ga awa shi kadai ka bukata alheri ba a yi mai ba yana ganin kamar shi yana da bukata alheri an ƙi mai wauta ne wadda duk kasan kana bukatar a yi ma alherin nan su ma musulmi suna bukatar kai musu alherin nan to abin da ya kamata ka fara dibawa kai da kanka kamin ka dibi abin da kaka bukata ga mutane ba su ma ba diba kai ko abin da mutane ka bukata gare kai ko me kai duk bukatar guda ta ba kai ɗaya na adda bukatar taimako ga musulmi ba su ma musulmai suna da bukatar taimakonka kowa da kowa haka ma annal muslima bi hajatin kamar wanda musulmi yake duka yana da bukata ila awati ikhwani al muslimi yana da bukata ga addu'a ƴan uwa ne musulmi zuwa gare su ne addu'a ta alheri wa kazalika ikhwanu al-muslimin haka nan su ma ƴan uwan nan nashi musulmi bi hajatin suna da bukata ila zalika akan shi ma shi musu addu'a ta alheri saboda haka dole ka san kana son alheri so kowa ga mutane to mutane na son alheri gare ka saboda haka kowa yayi gwargwadon iyawa ta wajen aikata alheri tsakani ne da yan uwa musulmi kowa yayi gwargwadon wanda yake iyawa wajen aikata alheri ga yan uwa musulmi wato bakin gaskiya ta kowa yayi gwargwadon duwa da yake iyawa motar ga halin cikin hilin ta ne eh ciki ta shiga ko ba su in ba tare hilin na an kai ba su sai sun koma ne rami ciki ta yace qala al-allama ibnu qayyim al-allama ibnu qayyim ya ce rahimahullah wal jami'u mashariquna duka musulmi gaba ɗaya sun yi tarayya wal jami'u mashariquna duka jama'a musulmi sun yi tarayya fil hajati ga bukata bal fi ad-darurati ma galalura ila magfiratillahi wa afohi zuwa ga gafara Allah da rangwamen Allah dukkan jama'a musulmi sun yi tarayya ga bidan rangwamen Allah dukkan su suna da tarayya wajen biɗar rangwamen Allah wa ahohi wato gafara Allah magafirat lahi gafara Allah wa ahohi da rangwame ne wa magafirat wa rahmati da rahmati duka musulmi sun yi tarayya ga wannan wa kama yuhibbu wa kama yuhibbu ay almuslimu kama wa mutum musulmi guda ka son an yi da lahu akuhu almuslim dan uwa ne musulmi shi mai istighfari to kazalika huwa aidan haka nan wanda ya kaso wani shi mai addu'a a shi ma haka nan yan bage an da li akhihi muslim ya kamata shi ma shi istighfari ga dan uwa ne musulmi wa yasiru abin nan hijjirahu sai ya zama hira ta kenan hijjirahu hira ta istighfari ga musulmi hijjirahu rabbi ghfirli wal walidayya wal muslimina wal muslimat wale mu'mini ne war mu'minat ya zama hijira wa hira tai koyo shi rabbi ghfirli wa walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya zama hira tai kenan koyo shi allahumma ghfirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat allahumma ghfirli wa walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya zama wannan hira ta kenan ko yaushe abin da ya kamata kenan tun da shi yana so a yi mai to shirin sauran musulmi shi ma wa ƙarika na ba ba'd salafi sahibu? wato wani cikin magabata yana son yana so da kulle ahadin ga kowane guda an yi dawo ma alaha da du'a ya dawo ma ga wannan addu'a kulle saba'i na marra ko yaushe a ita so saba'in. cikin malamai akwai wanda yake son kowace rana mutum ce Allahumma gafili wal walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati sau 70 wato cikin malamai akwai wanda suka ce musahabi ne a yakanan sau 70 kowace kowace rana ya zama cikin zikirinka kowace rana ina da yi yanzu idan ka rike ta zuwa ka اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات حق جاءت ta قبلها kabura ka ja kaya in Allah ya taimake wannan ka ja kaya ƙoƙarika na ba abin na abin na hoye jalu lahu min wurda yace sai mutum ya sanya wuridi ga wannan ya zan wuridi ne kenan cikin wuridodi ne yana da wuridin wannan istighfari a kowace rana yana da wuridin wannan istighfari kowace rana wala ya kallu bihi ba a abin nan ba a walakantawa da shi wato ya zama abin nan alkawari na ya yi wanda bai bari kullum sai ya yi kullum sai ya yi ba ya da nahin barin wannan alkawari kullum kullum sai ya yi kullum kullum sai ya yi kuna ji ko yan makaranta wannan istighfari dai bai da waya Allahumma ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat ina abin nan ko malaman yan makaranta duk ku koya musu wannan ku koya musu wannan ya zama cikin zikirin da za ku riƙa yi a wasu wasu lokutan da kun ka samu dama duka sai a yi su in an shiga aji duk a koya musu shi Allahumma gafirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wa lil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat wato a koya musu in yana yiwa tun daga yau a fara koya musu kun ga ko da Allah ka kaddara a kai gobe lahiya in sun zanna suna iya yi ne ya zama musu jiki duk faɗi guda da kai sai an baka lada adadin yawan musulmin duniya kuma ba musulmin duniya waɗanda dai an nan ba waɗanda an ka yi da waɗanda za a yi nan gaba waɗanda a cikin ƙasa da wanda a bisa ƙasa lada ba karama ba ce ibada da mutum zai yi ya samu lada irin wannan ba kowace ibada ka ba da lada irin wanda ba da haka malaman makaranta ko koya ma 'yan makaranta wannan tasbihi wasu mai ita shekhana ibn taimiyya ibn qayyim ya ce na ji malamin mu ibn taimiyya ya yana ambaton wannan istighfari wa zakara fihi fadala azima ya ambaci falala mai girma ga wannan istighfari la ahfazu yace falalar da ya ambata ta yawa ni ban ma iya ban ma iya kiyaye ta duka wa rubbama kana min jumlati awradihi yace kuma da yawa wannan istighfari yana cikin jumla urdodin malam allati la yukhallu biha wanda ba a walakantawa da ita wa ya yaqulu naji shi malam ibn taymiya yana cewa inna ja'alahu baina as-sajdatayn ja'izun sanya wannan istighfari tsakanin sujuda ta ɗaya da ta biyu ya halitta in kai sujuda ka taso sai ka ce Allahumma ghafir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wa lil muslimina wal muslimati ala ahya'i minhum wal amwat sannan ka koma ga sujuda ta biyu ja'izun ya halitta wa idza shahida al abdu idan bawa ya sani ya shaida anna ikhwanuhu musabuna lalle yan uwa ne su ma an jarrabe su da misali ma usiba bi da misali abin da aka jarrabe da shi wato shi ya sa an jarrabe da son alheri kuma ya san yan uwa ne musulmi duk an jarrabe su da son alherin nan kamar da an ka jarrabe da son alherin nan to idan mutum musulmi ya san haka nan muhtajuna suna da bukata irin ila ma huwa muhtajun ilai zuwa ga abin da yake da bukata gare wanda yake da bukatar istighfari su ma ƴan uwa ne musulmi suna bukatar istighfari to idan mutum musulmi ya gane haka nan to lan na min muta'adatihim wato bai hana kai ne ga taimaka musu bai hana kai ne ga taimakon su illa li farɗe jahali sai dai don tsananin jahilci ne wato don bai san haka ba illa li farɗe jahali sai don tsananin jahilci ne bai magafiratin lahi da gafara Allah wa fadali da falalatai wa haƙiƙon ya ce ya tabbata wa haƙiƙon bihara Allah ya sa adadin mutumin da bai san cewa musulmi su ma suna da buƙatar ya taimaka musu da addu'a da istighfari ba ya ce fa haƙiƙun bi hada Allah ya sa da shi ma ya cancanta kada Allah ya taimakai. wanda yaka ganin musulmi bai kamata ya taimake su ba shi ma ya cancanta kada Allah ya taimakai shi ma fa innal jazaa min jinsil amal lalle sakamako daga jinsin aiki shi yasa kuwa ganin malami wa in dai ba dan shaƙe na ba ba a hakin maiwa ya faɗa muku alheri kuma shi ya shiga gaba ku bi shi ya za a cimma wanda bai yi ba bai faɗa ma kowa ba kuma bai aikata ba ya za a iya cimma shi tunda duk biya aka yi ba yanzu wanda bai san ya cancanta shi wa musulmi addu'a Allah ya gafarta masu Allah ya sauƙaƙa masu matsalolin rayuwa shi bai san haka nan ba shi babu ruwa ne da wannan ya za a yi shi daidai da wanga wanda ya san haka nan kuma lailan wani haram kullum yana nan yana yi dare da rana kullum yana nan yana yi ya za a yi su zama daidai babu wanda za a yi su zama daidai babu yadda za a yi su zama daidai saboda haka zai gwargwadon dai wada mutum ya yi haka nan za a yi mai gwargwadon wada ka yi haka nan za a yi ma in ba ka yi ba ba a yi maka in kuma ka yi za a yi maka saboda haka ku yi ta fata alheri ga yawan ku musulmi malami idan yana da manuwa mai kyau laila wani hara sha'aza ku ga hanya wadda kun ka kasa biya hau muku ya ja gaba da kai ne ya yi nema muku alheri da kai ne ya rika bido muku alheri bayan ku kun kasa da date ai duk wanda haka jingate ga Allah ba ya kadan ta ba jingate ga Allah babba ce wa mina ujurar ware waridati cikin ladaddaki da ta zo fi hada ga wagga addu'a al'azima mai girma cikin ladaddakin da sai sun ka kawo za a ba wanda ya irin wagga addu'a ga musulmi Allahumma اغفر لي ولوالدي wa والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات mu'minati wa lil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum daga cikin ladaddakin da za a ba wanda yayi wannan addu'a akwai ma tabbata fil al kabiri a hadisan da ya tabbata cikin al kabiri na tabarani na tabarani bai sanadi hasanin da sanadi mai dan karen kyau an ubada ibn samiti daga Obada ibn samiti radiyallahu anhu kana Obada ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati wanda ya roƙa mu'mine gafara maza da mata ko da nan dai ka tsaya Allahumma ghafirli wal walidayya wal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kataba Allah lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana Allah ya rubuta mai lada guda akan kowane mu'mini namiji da mace wayancan da an kai sun ka wuce dori da waɗanda da za a yi nan gaba da waɗanda an nan yanzu suna nan zaune su kasa kuma kun ji ya riga ya tabbata majma'u zawaid ya rawaito shi wa sahihul jami' na albani wanzur ta haqiqa shaukani ala هذا الحديث جبت حقيقة الشوكاني بوانا حديث في تهوات الفاكري وانا حديث حسن tabbatar يا تبتت دوك إلى الله دادا ba ta دا misali saboda haka ku lura da wannan lada da kyau kuma ku bibi wannan hadisai ku yi ta yin wannan addu'a haka duk malaman makaranta ku koya ma kowane aji a koya musu wannan addu'a don su ma suna da buƙatar kaya a hutu na matsowa suna da buƙatar kaya su ɗauka ɗiki-ɗiki su isa gida to kowane aji a koya masa wannan addu'a da albarka sunayenka Allah da sibobinka maɗaukaka ka gafarta mana mu baki ɗaya Allah ka gafarta mana ka gafarta wa bayanka mummune da bayanka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda an kai da waɗanda za a yi duka Allah ka gafarta musu ka ƙara mana imani da lahiya damuwa damuwa kowace iri da muke da ita Allah ka gusar da ita kuma zahin nan da ya mana yawa Allah ka ba mu ruwa ka ba mu ruwa na rahama ba na azaba ba Allah ka ba mu ruwa na rahama Allah ka ba mu ruwa na rahama Allah ka ba mu kariya da tsaronka daga shirorin masu nihin da shiri na koye da na bayani duka Allah ka ba mu kariya da tsaro daga shirorinsu. kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin a cikin wannan darasi namu a sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa rahama Allah ka kare mu daga sharorin masu shiri Allah ka kare mu daga cutan masu cuta Allah ka kare mu daga makircin makirai Allah ka kare mu daga minahicin munafukai Allah ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri da albarka sunayenka Allah inda duk muka yi ta kai mana arzikin ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka shirya muka shirya ɗaya da iyali da zuriya Allah ka gafarta masa dukan zunubansu ka gafarta ma uwaye da uwayensu da kakanninsu ka gafarta wa mataye da uwayensu da kakanninsu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu ka girmama mu aljanna ko ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ka kare mu daga dukkan azabobinka na mu da waye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah mana roƙonka bai asma'ika al-husna wa sifatika al-ula duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu kuma ka gafarta mana dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya su ka shirya iyansu da matayensu Allah ka gafarta musu dukkan zanubansu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya abin tsoronsu ko ka kare su Allah ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله